السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله mu yau hudu ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu talatin da bakwai kuma sha biyar ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi mu mai tarin albarka inda muke karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin babban malamin hadisi al-imam al-juma'ili al-maqdisi mai suna umdatul ahkam min kalami khairil anam kuma a wannan masallaci na mu jami'u shekhi salafi rahmatullahi alaihi idan ba manta ba mun karkare muna cikin kitabul wasaya hadisi na ɗari uku da ɗaya da hadisi na ɗari uku da biyu muna bayani akan sharhin da malamai suka yi ma hadisin sai kuma lokaci yayi saboda haka za mu ɗora daga inda muka tashi hadisan dai idan ba a manta ba suna magana ne akan wasiya duk da cewa hadisin farko yana da kissa sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin sahabbai goma da bisharar su ta tabbata a lokaci ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu akan mimbari an zo hijjatul wada'i bai da lafiya daga madina an zo makka aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na farko a musulunci kuma na karshen sa sai sa'ad bin abi waqqas Allah madaukakin sarki ya jarabe shi da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaishe shi to sai na sa'ad ne ma annabi sama kukan cewa ciwon sa ya tsananta kuma ba yi da wanda zai gaje shi a cikin ƴaƴansa sai diyarsa mace ya halasta ya sadaka da bi bisa ukun dukiyarsa annabi sama ya ce masa a'a ya ce to ya halasta in yi da rabi ya ce a'a ya ce to ya halatta in yi da ɗaya bisa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku na da yawa amma sai ya shigo daga nan malamai suka tabbatar da cewa ana yin eh, ana yin wasiya ne da ɗaya bisa uku sannan hadisi na biyu eh, na abdullahi na abbas radiyallahu ta'ala an anhuma shi kuma fatawarsa ce hatsarinsa ne ke cewa yana ganin da a ce mutane za su da a ce mutane za su ɗan matso su rage daga ɗaya bisa uku su koma su rika yin amfani da ɗaya bisa hudu to da ya fi to waɗannan su ne hadisai guda biyu hadisin farko na shi sa'ad radiyallahu ta'ala anhu da kansa asali na biyu kuma na ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu malam ibn daqiq al rahmatullahi alaihi yake cewa a cikin wannan hadisin fihi dalilun ala iyadati al imani ashabahu a cikin wannan hadisin akwai hujja da ke nuna cewa ana son shugaba idan wani daga cikin mutanensa talakawansa bai da lafiya ya je ya gaishe shi wannan hadisin ya tabbatar da haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma gabaki daya daya daga cikin sahabbansa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bai da lafiya annabi sama ya je gaishe shi wannan yana da tasiri sosai a zuciyar wanda ake jagoranta ya ga wani babba wanda yake jagorantarsa ya je ya gaishe shi alhali bayi da lafiya sannan ya ce wa dalilun ala zikir shiddatin marabi sannan wannan dalili ne da ke tabbatar da ya halasta mutum ya faɗi cewa yana cikin tsananin ciwo ba laifi ba ne in an tambaye ka ya jiki ka ce to mun gode ma Allah amma dai gaskiya da zafi jikin ba laifi ba ne ga sadu ya faɗan ma'anar da salama cewa jikin shi ya tsananta ga shi kaza kaza kaza kaza la fi ma'aridi shakwa amma ba a matsayin mutum yana kai ƙara ba ne yana kai ƙara Allah wajen wanda ba zai iya komai ba mun gane ba zai ba ya kai ƙara Allah wajen wanda ba zai iya komai ba ne ita ce shakwa faɗin ka ce ba ka da lafiya ba laifi ba ne amma idan ka kai ƙara wani ne wajen ka kai ƙara Allah ne wajen wani wani iyadu billah to wannan kuma laifi kenan shakwal musabi ila ibn adam innaha shakwar Rahim ila alladhi la yarhamu ka kai ƙara ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen bayinsa to ka kai ƙaran mai rahama wajen wanda bayi da rahama Allah shine mai rahama to ka kai karan shi wajen wanda shi ko bayi da rahama to me zai ma kaga ba da amfani وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال sannan a cikin wannan hadisin akwai an so ma'abuta dukiya su sadaka da dukiyarsu wannan hadisin na tabbatar da haka bayan mai wadata ya yi zakarsa ta wajibi to ana son kuma a cikin wannan dukiyar da Allah ta'ala ya bashi to ya rika fitar da wani abu yana sadaka wannan hadisin na nuna haka ga sa'adu ya ce ni mutum ne mai dukiya wala ya ni illa ibnatun ba wadda zai gaje ni ce diyata a afa atasaddaqu bi thuluthai mali shin ya halatta in yi sadaka da biyu cikin ukun dukiyata qala la annabi sai masa a'a bai halatta kai ba to wannan na nuna ashe ana son mawadata su zama suna sadaka da dukiyarsu wa fihi dalilun ala mubadaratis sahabati sannan wannan hadisin dalili ne da ke nuna sahabban annabi sama kullun cikin gaggawan aikin alkhairi suke ba su da sakaci sahabban annabi sama ba su da sakaci ba su yin jinkirin aikin alkhairi domin mutum bai san yaushe zai mutu ba damar da Allah ta'ala ya ba mutum ya sauri ya ci gajiyarta annabi sun ya ce badiru bil a'mali salihati fa satakunu fitanun qita illal lil muzlimi yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'ardin yasirin min ad-dunya annabi sun ya ce ku gaggawar yin alkhairi domin fitinu za su kasance a ƙarshen zamani ka kiɗa in lailin muslim kamar wani yanki na dare mai tsananin duhu in dare ya duhu ba ka iya gane abin da ke faruwa sai agogon ka ya rika kuka a ɗakin ka sai ka ji kaman ana kaman kaman yana faɗa maka wata magana ce dare ya tsala dare idan dare ya tsala ya duhu to komai zai iya faruwa ba a iya gane me ke faruwa a wannan lokacin to haka fitilin karshen zamani za su rika zuwa annabi sama ya buga misali yace yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mutum zai yi waye gari yana mummuni amma da yamma ya zama kafir wa yumsi mu'minan yammaci yana mummuni amma wa yusbihu kafira kafin safiya ya zama arni ya zama kafiri yabi'u dinahu bi ardin yasirin min duniya. zai rika sai da addininsa da wata tarkace da wani tarkace wanda yake ɗan karami na duniya ya ba bada addininsa a bashi duniya sau da kamar sun ne ce bada bil amali salihah mai gaggawar yin alkhairi da zaran Allah baka wata dama to yi gaggawa kakka yi jinkiri yi amfani da wannan damar taka domin za ta iya kasance maka ba taka ba kuma gobe yau gare ka gobe kuma a kanka sau da ka wannan hadisin na nuna mana sahabban annabi sallama ɗabi'ar su ita ce gaggawar yin alkhairi ba sa jinkiri wa shiddati raghbatihim fil khairati sannan wannan hadisin na shaida akan tsananin kwaɗayin sahabbai ga yin alkhairi li talabi sa'adin at-tasadduq bil aktsari domin ga sa'ad ibn abi waqqas yana neman a bashi dama ya sadaka da dukiyarsa mafi yawa ashe sahabban annabi sallama gaggawa yin alkhairi suke da shi bayan gaggawa sannan kuma suna kwaɗayin su alkhairi wa fihi dalilun sannan a cikin hadisin nan akwai dalili ala takhsisil wasiyyati bit thuluth akan keɓance wasiyya da thuluthi mutum ya kasa dukiyarsa gida uku ya ɗau kashi ɗaya ya bada sauran kuma kaso biyu sai ya bar ma magadansa wannan hadisin ya tabbatar da haka wa fihi dalilun ala anna thuluth fi haddil katarati fi babil wasiyya sannan kuma hadisin na nuna mana ashe ba a san a wuce ɗaya bisa uku duk wasiyyar da mutum zai yi a dukiyarsa to ba a son ya wuce ɗaya bisa uku domin ɗaya bisa uku ma sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jinjina ya ce as-sulusu was-sulusu kafi ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma fana da yawa fa to amma sai annabi sama ya tsaya a nan da akwai banna a yin wasiya da ɗaya bisa uku to da Allah ta sama zai hana sa'adu domin ya hana shi yin wasiya da biyu bisa uku sannan ya hana shi yin wasiya da rabi amma bai hana shi yin wasiya da ɗaya bisa uku ba sai dai ya jinjina ɗaya bisa uku to shi yasa shi a fikhun ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai ya ce shi yana ganin da mutane za su yi kasa kasa su rage su rika yin su rika kasa dukiyarsu gida hudu su ɗau kashi ɗaya su yi wasiya da shi to yana ganin da ya fi وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله سنة حديثنا أن تبتا من تشيوة لا دا أوجن أمفاني دوكي يا بايا ساموا باء سام لا دا سيرك تشاور نية إن متن يبا دوكي يسا ما يين ذرية يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ya yi zina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubdilu sadaqatikum kar ku ɓata sadakokin da kuke bin manni da gori Wal'ada da kuma cutarwa ka ba mutum kuma ka zo kana ba da labari kana alfahari ai mu muka mishi kaza ai mu muka mishi kaza to kaifa kai ma ba a ma ana ma to ya zaka kai ma wani gori shi Allah ta'ala ce kallabi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas kamar mutumin da kuma zai ba da dukiyarsa dan a gani dan mutane su gane su ce a huwa munfiqun eh huwa munfiqun wana ne ba da dukiyar sai in mutum niyyar sa kenan shikenan ba da komai a wajen Allah subhanahu wataala wa fihi dalilun al imam ibn daqiq yace sannan a cikin hadisin nan akwai dalili ala anna talab al ghina lil warathati rajihun ala tarkihim fuqaraa alatan yatakaffafuna an الناس lallai an jayar da cewa mutum ya bar magadansa suna da 'yar wadata alal aƙalla abin da za su iya ci abin da za su iya ilimi mazauninsu inda za su zauna a matsayin mazauni ana buƙatar wannan alal aƙalli a matsayinka na mawadaci ka ban ma magadanka kar ka bar su alatan fukara, a alatan a matsayin talakawa yatakaffafuna nan na suna zuwa suna miƙa hannu da Allah a taimake su bayan rasuwarka da 'yan kwanaki ko bayan ka da 'yan watanni a'a in Allah ya maka wadata to ka bar ma iyalanka magadanka wani abu wanda za su iya rayuwa da shi alal aƙalli yanzu mu da muke ciki irin wannan a ce kana da abin da za su yi ilimi suna da abun da za a biya musu kuɗin makaranta gadansu zai iya karantar da su za su iya a iya biyan kuɗin makaranta su yi karatu mai inganci suna da abin da za su ci gadan nan zai iya ba su damar su samu masauki su samu mazaunin da za su zauna asirinsu a rufe wannan su ne manya-manyan bukatu a rayuwa a yau suna cikin manya-manyan bukatu in ba su kaɗai ba ne suna ciki gaba-gaba to ka bar su ana son haka وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد الواجب وابتغاء وجه الله Sannan wannan hadisin na nuna mana. lallai ko da amfani da dukiya wajibi ne a kanka kamar ci da mata kamar ci da 'ya'ya ai duk wajibin mutum ne to idan mutum ya yi da niyya mai kyau Allah zai ba shi lada domin annabi sama ya ce hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik har abin da za ka sa a bakin matarka مفسرة في في امرأتك فسروا لي بيو أهل الظاهر ما لمن دا سكي دو كان دور النس نفذي سفسرة شي أحكا سكتي حتى ما تجعله في في امرأتك هر أبن دا كي ساوا أباكي ما تقسبوا لسويا كي قد يكني موكو مكزوك لك أتامة هنا باتتش ahlul istinbat suka ce hatta ma taj'alu fi imra'atik ana nufin hatta abinda zaka je ka nemo ka kawo mata ba sai ka dauka ka sa mata a baki ake nufi ba ana nufin ai kai ka kawo ko kai ka kawo kai ka ciyar da ita ba haushe cewa kai da hausa ma cewa kake ni nake ci da shi kai kake sa mai a baki ba kai kake sa mishi a baki ba amma da baka kawo ba shi ba zai dauka ya sa a bakinsa ba to duk wannan fasahohin guda biyu to malamai suka ce wannan hadisin na nuna hatta irin wannan in mutum ya yi da kyakkyawan manufa to Allah zai ba shi lada ka ci da matarka ka kara daraja a wajenta ta ƙara sanka ka ƙara rike gida sannan kuma kana da lada a wajen Allah ka ci da 'ya'yanka su kara ganin girmanka su riƙa ma ladabi da biyayya sannan kuma kana da lada a wurin Allah gani shi yasa suke cewa kafabil mar'i kafabil mar'i isman an yudayyi man ya'ul ya isa mutum matuƙar zinibi an yi zayya man ya ya tuzarta wanda wajibi ne ya kula da rayuwarsa matarka ka ƙi kula da ita ‘ya'yanka ka ƙi kula da su to ya isa mutum zinibi mun gane kai hatta ci da kanka wani zubin in kai da kyau za ka samu lada ka ci da kanka ba hushe dai ya ce wai ba gwanin ta bane to akwai malaman da suke ganin hatta kanka idan ka ci da kanka Allah zai baka lada domin tsayawar da kai ka nemi halas baka ci haram ba to kai ma Allah biyayya to wannan biyayya da kai ma Allah Allah zai baka lada akan ta mun gane ko to wannan maganar da al-Imam Ibn Daqiq al-Id rahmatullah ta'ala alayhi yayi al-Imam Ibn Hajar yace wa fihi man'u naqli al-mayt min baladin ila baladin إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد سعد بن خولة سنة أتكون هديثا akwai dalilin da ke tabbatar da cewa ba a son mutum ya mutu a wani waje a ɗauki gawarsa a tafi da shi wani waje a tafi da ita wani waje a inda mutum ya mutu a rufe shi a nan ya ce domin a cikin hadisin ai sa'ad ibn khawla wanda manzo sama yayi masa rasa'i daga baya yake nuna jimami yake cewa shi ya mutu a makka ba zai koma madina ba to ai a makka ya rasu da falala da akwai falala a cikin ɗaukar gawa daga wani waje a kai ta wani wuri to da manzon Allah su sama ya sa an ɗauki gawar sa'ad ibn khawla domin ai ha addu'a ya ce Allahumma amdi li ashabi hijratahu ya Allah ka cika masa habbaina hijrarsu wala taruddahum ala aqadihim ya Allah kakka mai da su baya amma sa'ad ya rasu sa'ad ibn khawla kun sa cin hadisin fa sa'ad biyu ne ko akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai sa'ad ibn khawla to sa'ad ibn khawla ai shine ya rasu to manzon sun bai ce a ɗau gawar shi daga makka a mai da ita madina ba so ka sunna ita ce idan mutum ya mutu a wani wuri ko a china ya mutu a rufe shi a china ko ba dai karshe ba kenan ka a ce sai an da shi najeriya in ya mutu a ingila a rufe shi a ingila allah ta'ala zai tashe shi akan niyyarsa hmm. Allah zai tashi sai dai in can ɗin ba makabarta ko ba su yadda a rufe mutum ba to nan ku ba yadda aka iya in sun ce su abu al'adarsu ita ce a jefa shi a teku ko kuma su ce al'adarsu a ƙona shi to kaga nan ba za a biye musu ba a taɓe sai a dawo da gawa amma ma damar akwai wajen da za a rufe mutum to abin da ya fi shi ne a yi masa sallah a can inda ya rasu sannan kuma a rufe shi a can inda ya rasu ba sai an ɗauko gawa shi an dawo da ita ƙasa ba an sha wahala kuma an samu tsada duk wannan wahala ce ابن حجر yi wannan istinbatin a cikin littafin tafatul الإمام الحافظ العيني يتشي وألم كسني أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة ما لم يسني إجماع يا كان شوى يا هلست أي وصية دا بيبس يا هلست وأوصى الزبير رضي الله عنه بالثلث سيدنا الزبير من الأوام شيما ليه الأشر المبشرون بالجنة yi wasiya da ɗaya bisa uku az-zubair ibn al-awwab واختلف العلماء في القدر الذي تجوز الوصية به أما ما لم باين سلسن شند سكي اتفاقي توسي سكي ساباني والنيفي ku fahimta fikihu ya halarta a yi da ɗaya bisa uku to amma sun yi sabani wanne ne ya fi hal huwa al shin mutum ya sadaka da ɗaya ya wasiya da ɗaya bisa biyar ɗaya awul sudusu ko ko ɗaya bisa shida awul rubu'u ko ko ɗaya bisa hudu suka ce wanne ya fi فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرويت أجريشي يوسيا لبيبي سبير من دوتي السي خمسي خمسي يا قس دوتي السا جدابيا شي وسيا لكشي دايا كشي هدو كما نما قادنسا أغا أغبا مصر mun gane wa qala hujja sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace inna allaha ta'ala radiya min ghanaim almuslimin bil khumus yace hujjar sa Allah ta'ala ya tabbatar da ya yadda da a bashi idan aka je ganima akai in aka yaki akai jihadi na musulunci to abinda da aka samu a kasa gida biyar kashi ɗaya na Allah ne واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى Allah ta'ala ce wa'alamu ku sani anna ma ghanimtum min shay'in duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu to kashi daya bisa biyar na Allah ne wa rasulihi da manzansa wa lizil qurba da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wa wasallam to sai na Abubakar sai istinbati a cikin wannan aya sai ya ce to wannan ayan na nuna idan mutum zai yi sadaka da dukiyarsa da Allah ta'ala ya bashi zai yi wasiya to yi wasiya da ɗaya bisa biyar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta in an je in an yi yaƙi an samu ganima an yi jihadin musulunci an samu ganima to a kasa gida biyar sai a ɗau kashi ɗaya na Allah ne a bada kashi hudu kuma sai a raba ma mayaka hujja sayyidina abubakar ce وقال معمر عن قتادة أوصى عمر رضي الله عنه بالربع amma al-imam qatada ibn di'ama a sadusi al-majrin ibn abbas yace sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shi wasiya da dai bisa hudu ne kun ji ko sayyidina abubakar ɗaya bisa biyar sayyidina umar kuma ɗaya bisa hudu wa qala ishaq al-imam ishaq ibn rahawayhi ce as-sunnatu rubu'u sunna ita ce mutum yi wasiya da ɗaya bisa hudu kama ruwa an ibn abbas kamar yadda aka ruwaito daga ibn abbas wannan asarin namu kenan ko wanda sayyidina ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa law anna an-nasa ghaddu min as-sulus ila ar-rubu'i ce ni ina ganin da mutane za su yi kasa kasa daga ɗaya bisa uku su dawo ɗaya bisa hudu to da ya fi domin annabi sama sai da ya jinjina وروي عن علي رضي الله عنه سنن أرويت ودق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شيكم يتي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربوع قال إني وسيا دا بيبس بير دا إني وسيا دا بيبس هدو ولأن أوصي بالربوع أحب إلي من الثلث da kuma in yi wasiya da ɗaya bisa hudu abin nan da gara in yi wasiya da ɗaya bisa hudu da in yi wasiya da ɗaya bisa uku kun gani ko ya ce in za a gwada ga kashi hudu ga kashi biyar to gare ya kasa gida biyar din ya ba da kashi daya a cikin kaso biyar sannan da za a yi gwara tsakanin kaso uku da kaso hudu to gare ya ɗaune kaso hudu sai ya ɗau kashi ɗaya a cikin hudun nan sai ya bada in ji sayyidina ali sudusa wasu kuma malamai السدوسة ce su ɗaya bisa yi. شدي وقال Ibrahim. al-imam ibrahim an-nakhai al-majmu ibn mas'ud yace kanu yakrahuna an yusu misla nasibi ahad al-warathati ya kuna aqalla malamai basa sa san a ce gashi anyi wasiya wanda aka wasiya har ya samu wani kaso daga cikin kasan magada kuma kuwa ba za a rasa magajin da zai kwashi sudusi ba yanzu a inda aka bari ta ga mama tana kwasan sudusi wani zubin baba ma na kwasan sudusi ko ɗaya bisa shida misali mutum ya rasu ya bar 'ya'yansa maza da mata sannan ya bar babarsa ya bar babansa kaga nan baba na da ɗaya bisa shida mama na da nawa ɗaya bisa shida to wasu malamai suka ce to ba su ganin ya halatta a yi ma wani wasiya can bare shi ma ya kwashi ɗaya bisa shida shi dai ƙasa da ɗaya bisa shida ka a ce gashi an haɗa shi da wani magaji in ji malamai maganarsa akwai hikima ko وكان السدس أحب إليهم من الثلث سنما على ميسون كسن في سنف في في إن دي حق متن زي وسيا يهيدا تيبس شدا في يدي في يدي في يدي تيبس أكو واختار آخرون العشرة وسقوم على من سكتا يسو ما da ce ya yi kamar zakka hatsi ba ushiri ake fitarwa ba a zakkar hatsi in kai noma za ka fitar da ushiri ka kasa gida goma sai ka bada kashi ɗaya. suka ce to su gara a kasa gida goma sai a ɗau kashi ɗaya sai a bada liman kana لمن كان kalilan قليلا wa وارث sannan sun zaɓan ma mutumin da ya kasance yana da magada amma kuma bai da dukiya da yawa kuɗin shi ɗan kaɗan tankul wasiyyati Eh, tarkal wasiyyati suka ce kai wasiyya mutum ne kudinsa yan kudinsa yan kaɗan nan fansho ne yau a kawo wutaran su tafi a je ma a je a ce duk su dawo haka nan ya da hawan jini jinin shi ya kai 250 a dawo haka ake ta yi haka ake ake ta yi kuma sai ce to yayi wasiyya to me zai ban ma wani mai na gida ya ci balle ba na dawa so daga malamai suka ce mutumin da ya kasance bai da dukiya da yawa to an zaɓan masa shi kai ya wasiya kai ya je ya kwashe dukiyar eh, ɗan abin da ya rage kuma ya je ya bada eh, yanzu dama abin da ya bari da wani gadon shi ne misali kamar matashi ne dama yana da ɗan gadon shi shi ke na sai ta buta shi kwara ɗaya eh, sai tabar masa sai wani dan kaba dan mutsili da littafan shi ba su ce guda goma ba shi nan sai ce wasiya ya bada wannan gada kuma yana da baba yana da mama in ku bai da kowa baban shi da maman shi ai su ne magajinsa ko to shi nan sai ce wasiya da gada baban yana da zai ce abu yadda da wannan wasiyar ba sunanta alwasiyatul ja'ira eh, wasiya ce karkatacciya ba ta daidai ba ruya zalika an ali wa ibn abbas wa aisha wannan fatawar ta cewa in mutum duke shi ya kadanci kuma yana da magaji suka ce kai yi wasiya an samo ta daga manya-manyan sahabbai har uku akwai sayyidina ali radiyallahu anhu akwai sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma akwai na aisha radiyallahu anha suka ce in mutum ya duke sa kadan ce kuma yana da magaji suka ce ikhtaru lahu tarkal wasiya sun zaban masa kai yi wasiya to a takaice dai wannan shine abin da ke da alaka da wasiya wanda za mu iya magana a kansa a wannan lokacin sau da haka Allah subhanahu ta'ala ya samu cika da imani wasiyyan nan dai ya ce duk mutumin da ya kasance yana da abin da zai yi wasiya da shi to kada ya kwana ɗaya biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce kada ya kwana ɗaya biyu ba tare da yi wasiyarsa ba ya yi wasiyarsa ya rubuta sannan kuma wasiya kana da dama ka canza in wani abu ya faru kaga akwai yiwuwar ka canza sai ka canza shi yasa na sha bada shara ka rubuta da biyu da fentar ta yadda zai maka gogewa da sauki eh Allah shi taimake mu kitabul fara'id littafin da zai bayani akan rabon gado dama an gama wasiya sai rabon gado al fara'id jam'i ne na fariba qur'ani ya ambaci wannan lafazin yace farizatan min Allah wannan yanki ne na rabo in an ce fariba shine alqati'a ko almaqtu'a abinda aka yanko domin a larabci idan aka ce faraba ai qata'a ne alfardu alqat'u yankewa alfariba alqati'a ko almaqtu'a abinda aka yanko alfara'id alqata'i ko almaqtu'at ababan da aka yanko to me yasa aka ce magado alfara'id saboda Allah ta'ala ya yanka ya ba kowa abin da ya cancanta a bashi annabi sallama ya ba mu ka'ida ya ce inna Allah qad a'ta kulli bi haqqin haqqa lalle Allah ya ba kowane mai haƙƙi sa. duk wanda zai yi gado an riga an raba gado Allah ya raba gado da kansa Allah ya raba gado da kansa hatta abubuwan da wasu masail da malamai suke kawowa waɗanda za a ga kai tsaye ba sa cikin ƙur'ani to suna da tushe a cikin alƙur'ani mai girma sannan ayoyin da suka raba gado ayoyi ne guda kusan uku ayoyi ne guda uku su suka raba gado akwai aya ta farko yusikumullahu fi auladikum wacce ta bayani akan gado na iyaye da kuma gadon 'ya'ya gadon iyaye da gadan 'ya'ya sannan kuma aka shigar da 'yan uwa a ciki a lokacin da 'yan uwa suke haɗuwa da mama kaga gadon 'ya'ya sannan sai gadan ubanni su ne suke ci mushi mirasul furu'i da mirasul usuli sannan kuma sai mirasul hawashi mirasul usul gadan iyaye su ne tushe ai in an ce al'asru daga farko baba kenan wa in ala ko ya sama kamar yadda malamanmu na fiqhu suke cewa wa in ala al'abu wa in ala baba ko da ya sama da za a ce yau annabi adam alayhi salam na da rai misali muke yi sannan kuma aka bi dangantaka aka bi dangantaka aka tabbatar da wanan nan jikan annabi adamu ne shi ya zama annabi adam din nan shine a cikin danginsa wanda yake da rai to shi zai gaje shi shine wai na alaba karshe ba dai kenan ko shine karshe sannan sai mirasul furu'i al furu' sune su kuma ƴaƴa ƙanana ƴaƴa kai ƴaƴan ubanni shan da aka ce al'abu hadda aljaddu kaka sai nan kuma mirasul abna'i mirasul furu'i mirasul abna'i kenan gadan ƴaƴa to sai kuma mirasul hawashi alhawashi su kuma su ne ƴan uwa wa ƙani wa ƙani to an faɗe su a wannan ayar in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus wa in kana lahu ikhwatun idan mutum ya kasance yana da ‘yan uwa yannai da kannai maza da mata to fali ummihi sudus sun rage ma mamarsa gado makin ta gaji ɗaya bisa uku to za ta dawo ta gaji ɗaya bisa shida nan an faɗi ‘yan uwa gabaki ɗaya inda suke haɗuwa da mama to sai aya ta biyu ita kuma aya ta biyu sai ta bayani akan walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad shine ake ce mishi mirasu al azwaji mirasul azwaj yaya miji zai gaji matarsa yaya mata za ta gaji mijinta ayan nan ta bayani akai sannan kuma sai ta zo ta bayani akan mirasul akhi lil ummi sai ta zo ta raban gado ta raba gado na ɗan uwa ɗan uwa wanda ya kasance li'ummin ɗan uwa wanda yake uwa ɗaya amma uba kowa da nashi shine mirasul kalala وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار kaga mirasu al-akhi lil ummi kenan can an faɗi yan uwa kawai ga baki da aka dunkule su dan uwa kala uku ne akwai al-ikhwatu lil al akwai al-ikhwatu lil abi akwai al-ikhwatu lil ummi al-ikhwatu al ashiqa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya al-ikhwatu lil abi uwa uba ɗaya uba uwa kuwa da tasa sannan sai al-ikhwatu lil ummi uwa ɗaya amma uba kuwa da nashi to nan aya ta biyun nan bayan ta raba gadan al'azwaj miji da mata sai kuma ta zo sai ta raba gadon mutumin da ya kasance bai da kowa sai yan uwansa yan uwan nan amma li ummai to sai kuma aya ta ƙarshe a cikin suratun nisa'i ita ce aya ita kuma yastaftunaka qulillahu fikum fil kalala ita kuma sai ta bayani akan mirasul ikhwati al-ashqa'i aw abi gadan yan uwa waɗanda suka kasance a shiƙa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi to wannan wannan shine sannan gado masu gado sun kasu gida biyu masu gado sun kasu gida biyu akwai waɗanda ake ce musu ashabul fara'id sannan kuma akwai waɗanda ake ce musu al'asada ashabul fara'id su ne waɗanda aka yanka musu su in an zo rabon gado to suna da kaso suna da kasansu sannan akwai al'asaba su al'asaba su kuma su ne waɗanda su sai an raba gado kowa ya ɗauki kasansa to su abin da ya rabu shi nasu abin da ya rabu shi nasu su ne al'asaba masu gado ba da kaso ba masu gado da cin saura to waɗannan su ne nau'ukan masu gado guda biyu waɗancan suna gado bil fard waɗannan kuma suna bil ta'asi to akwai abin da ake lura da shi kafin rabon gado malamai suna da abin da suke ce mishi al-ahkamu allati tata'allaqu bit tarika ko al-ahkamu al-muta'alliqatu bi abai badan da suke da alaƙa da mutumin da ya mutu abin da ya bari idan mutum ya mutu ya bar dukiya to akwai abubuwan da ake kula da su abu na farko kusan malamai sun yi ittifaki a kai ba a samu wani saɓani daga malamai ba shine mu'anu at-tajhiz abu na farko idan mutum ya rasu to abin da ake fara yi shine sai a fitar da a cikin dukiyarsa duk hidimar da za a yi ta kau da shi misali mutum ya rasu abin nan ba ruwan da za a masa wanka to a cikin kuɗin da ya bari za a ce ruwa sannan misali masu wankan sai suka ce sai an biya su domin wanka aiki ne idan mai wankan gawa ya ce shi ba zai ba sai an biya shi za a biya shi turaren da za a sa masa alkafu kafin ɗin da za a yi amfani da shi bagaruwar da za a yi amfani da ita ko magariya da za a amfani da ita turaren da za a sa masa likkafanin da za a sa masa kudin haƙin kabari in siyan filin makabarta ake yi da cikin kudin shi za a siya idan duk da waɗannan mu'anu a tajhid din za su cinye kudin baki ɗaya magada ba za su samu komai ba to sai an yi fa kudin shi ne shi tara kayan shi in ba a ɗibi wannan kudin an kau da shi ba an je an rufe shi za su ci gawan ne za su ci gaba da kwana da ita a ɗaki kuma za su ci gaba da kwana da ita a ɗaki ba so da kamu an tajhiz muqaddamun ala ghayriha aw muqaddamatun ala ghayriha mu an tajhiz muqaddamatun ala ghayriha sai an gabatar da wannan sannan sai a zo sai a gaba sannan wasu abubuwa su biyo baya abu na biyu shine addai bashi addainu ya kasu gida biyu akwai dainullah akwai dainu ghairillah dainullahi ya rasu amma lokacin zakka yayi bai fitar da zakkarsa ba to sai an fitar da zakka sai an fitar da zakka sai an fitar da zakka ya rasu dama akwai kafara a kansa kuma bai yi ba to za a fitar a cikin wannan dukiyar a masa kafara duk wannan kun ga dainun Allah ta'ala kenan an gabatar da bashin Allah akan bashin wanda ba na Allah ba saboda faɗin annabi wasallam da yace ce fadainu Allah ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a biya to na uku a na biyun su shine dainu ghayrillah ko a ce dainul adami bashin wani dan adam ya ci bashi wani na na bin shi kaza wani na bin shi kaza da a fitar da a fitar sannan sai abu na uku shine alwasiyya ita ce wadda aka yi bayani a ta a baya wasiya in wasiya sai a fitar da wasiya a ciki sannan wasiyan nan sharaɗinta ka a wuce ɗaya bisa uku idan yi wasiya aka ga abin da ya yi wasiya da shi ya wuce ɗaya bisa uku za a rage har a dawo zuwa ga abin da yake daidai shi ne ɗaya bisa uku ko kuma ƙasa da ɗaya bisa uku ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya mun ji har waɗanda suka ce ushiri ɗaya bisa goma to a fitar da wannan shi ma yana cikin abubuwan da ya waje ba a ce a kula da su a fitar da su a cikin rabon gado kafin a ce a cikin dukiyar mamaci kafin a ce za a tafi zuwa ga rabon gado to da na ƙarshe daga nan kuma sai a raba gado sai zuwa rabon gado to shi ne nan za a mana bayani ma da ya sa kitabul fara'id ga abin da zai yi bayani akan rabon gado ba zurfafawa za mu yi a game da rabon gado ba rabon gado ba a koyin shi a sama-sama da gaske ake koya sai mutum ya je zaure yake karatu a yi a sa masa allo allon ƙasa a riƙa yi ana sharewa yanzu ba ko ka gane ko baka gane ba a share ka je ka haddace wani zauren ma a ce sai ka koyi hisabi sannan sai ka iya ilimin hisabi sannan domin malam din ya koyi rabon gadon su ne da ilimin hisabi wani kuma sai maka lissafin zamani da ake yi sai a tafi a haka saboda ilimin hisabi wancan na da yana da wahalar koya sai ka ta haddace haddace sai ka ta haddace wasu formulas sannan sai mutum ya so da haka ba za mu zurfafa ba mu zammanta ba wani lokaci can a shekaru ko hudu kenan ko biyar muna tafsirin suratul nisa'i ayoyin raban gado muka zo ina jin ko mun yi sati ɗaya ne ko kwana goma wasu suke ta rubuto wasiƙa wasu suna ta dan Allah malam a wuce wannan karatun ke ayoyin duka gabaki dai a wuce su to saboda haka raban gado ana buƙatar sa a cikin al'umma baya halasta a cikin al'umma a ce babu mai raba gado a cikin sun shiga cikin saban Allah akwai hadisai da suke nuna falalar raban gado duk ba su inganta ba amma dai malamai suna tsoratarwa akan cewa ilimin raban gado yana cikin ilmoman da Allah zai ɗauke su da wuri in kuma ka kula za ka ga haka mutane da yawa in ka tara matasa a shigo hidda abdulsalami bani hafizahullah yana da littafinsa da ya rubuta a karaban gado wani littafinsa haka ya fi wannan girma littafi ne mai kyau tsari mai kyau na zamani ya rubuta littafin to a muƙaddimar littafinsa ya ce tabbas wajibi ne masu koyan addini su zo su ba ilimin rabon gado muhimmanci za ka iya samun mutum duk mas'alar fiƙihu da shi ake rikici a kai musamman ta sallah da azumi akwai sifatu salatin nabi akwai sifatu saumin nabi akwai sifatu wudu'in nabi ko da an yi su za ga da an iya amma kana zuwa ka ga mutum da dangalallen wando da gemu Ina ma da rawani ka zo ka ce ka ce masa ustaz ko algata malam da Allah ina da tambaya ne da wani da misali wani da wani ne ya mutu sai ka sa baka amsa sai shi ma ya mutu a tsaye to haka wahid salami bali ya ce to ilimin rabon gado tsakanin da Allah yana da tasiri yana da muhimmanci a cin al'umma mutane ɗaya biyu bisa uku kai mutane biyu uku a cin al'umma wajibinsu ne a ce sun san rabon gado su tsare ma al'umma wannan janibin babu mamaki sun ga malam ashir Muhammad Nasiru Albani Allah ya gafarta masa duk ilimin hadisin nan da kuke jin ya tara bai iya raban gado ba in ka zo masa da raban gado ko mun saukin sa zai ce a tafi ka je ka nemi wasu malamai amma da hadisin da yake magana ka raban gado to ka zo ya faɗa maka ko ya inganta ko bai inganta ba amma ya raba ma gado ba zai rabu ba wannan kaga abu ne na Allah baya raban gado kwata-kwata shi baya komin saukin mas'ala rabon gado baya rabawa ya ce ka tafi wajen malamai malaman fiqh su raba ma amma dai hadisi sai kuma ka raba gadon sai yazo zo sai ya ce to hadisin da ka kafa hujja da shi bai inganta ba <laughs> to wannan haka yake to yana da mahimmanci a yi so da ka ba za mu shiga cikin hadisan ba a yau insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai sati mai zuwa ko darasi na gaba sai mu tashi hadisan da mala ya kawo kakaf mala ya kawo hadisai guda hudu ne hadisai hudu ya kawo hadisan hadisai biyu na farko sun fi alaka ma da gada eh, sauran biyun kuma su ma suna da alaka da gado amma ba kaman hadisai biyun da ya kawo ba Allah ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zukatanmu Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya ba shi gabanin mu adalci Allah ya taimake su Allah ya taimake su akan adalci da gaskiya da riƙon amana ko kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ليه تنبأ ليه بيو متاشي wa alaikun hmm. wajibi ne in mutum yi wasiya a tabbatar ma damar wasiyan nan babu jauri a ciki me jauri shine zalunci wasiyar da ta wuce ɗaya bisa uku akwai jau a cikinta ba za su tabbatar da ita ba sai dai su rage sannan akwai wasiya wani zubin da mutum zai iya ta kasance akwai saban Allah a ciki kamar mutum ya wasiya ce in ya mutu a kira yan goge su zo su masa goge ko kuma ya ce a kira masu kuka wanda ya fi kusa da a gane akwai masu hayyau akwai mutanen da su 'yan zaman makoki ne aikinsu shine zaman makoki ha kasashen turai akwai su mata ne sun kware a iya kuka da gunji da ƙaraji da nuna damuwa da ɓacin rai da nuna ɓacin ransu a fuska akan gayyace su idan mutum ya mutu musamman irin unguwannin 'yan gayu sai su zo su za su zauna a matsayin zaman makoki sai mutum ya ce to ya yi wasiya in ya mutu a masa haka kaga wannan wasiya ce ja'ira ko yayi ba za a yi ta ba ta karkatar da karkatacciyar wasiya ce wasiya ce ta saban Allah na'am hmm. ana yi da cewa Hmm. na'am ya kamata a hmm. ne da yi wani za su hmm. ba mutane da yawa kuma mutane ke misali mutane to ai dama in babu wanda za su mishi sallah a can to ka zo wannan kuma daban ake hai dama mun ɗaura abin muka ce sai dai idan ya kasance akwai wani abu da ake jin tsoro har muka buga misalin kila gawar su ce su ka'ida su ƙona gawa ake kamar mutanen indiya su ce su ƙona gawa ake ko kuma ya kasance wajen ma da za a rufe mutum ba shi ko su ce su jefa mutum suke yi a kogi a kwalaku abin nan a teku to ka zo nan duk za a ba laifi a dawo da mutum abin da ya fi shine a masa sallah a can inda wani dalili kuma zai iya sawa a dawo da shi inda ya ce a dawo da shi ko kuma inda ake ganin ya cancanta a je da shi a rufe shi a can amma dai asali a mutum mutum a rufe shi a inda ya basu wannan shi ne asali na hmm. hmm. ah, misali ne eh, to ai kare shi ba na kuɗi ba ne <laughs> wannan wahala za su sha ai algunmu bil gunmi ne yanzu nan su za su tunda sun kwashi kaya kuma su za su ɗau kaya ai kuma sun kwashi kaya su za su ɗau kaya za su sha wahala so da su za su masa azumi mun faɗi a baya a lokacin da muka karanta wannan hadisin har muka rinjayar da maganar al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihima da suke cewa wa hadha fi sawmin nadri khassa idan mutum ya ba kancan azumi ya mutu bai yi ba to danginsa sai su masa sama an waliyu har za a raba azumin nan ne gwaggwadon gado wanda ya fi kwasan kaya shi za a fi dora ma azumi yi mana ai ka'ida ce ta da malaman fiki suna da wata ka'ida suna cewa al bil ghunmi eh al bil ghunmi kowa sha daɗi kuma shi zai sha wuya eh, mutum ya tafi aka je restaurant ka ci abinci da yawa ai wajen wa zai wa aljihun shi zai kuka da yawa wanda ya ci abinci da yawa ko wanda kuma ya ci dan kadan shi ke da hmm. gawa to a rufe shi a can salatul ga'ibi sai dai idan suna tabbas din ba a mai sallah a can ba salatul ga'ibi mu ji akan yi ta mutane sun mai da ita wani abu mai sauki salatul ga'ibi a sunna ba a ma mutum salatul ga'ibi sai idan an tabbatar da ba a masa sallah a wani waje ba wannan shine kauli rajihi duk da akwai wasu mazhabobi kamar mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila da suke ganin ya halarta za a iya ma mutum salatul ga'ib me salatul ga'ib kun manta salatul ga'ib ay magawa sallah alhali ba ta wurin ay masal ay magawa sallah alhali ba ta nan a malikiya kwata-kwata ba a yi da mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iya su ba su ganin salatul ga'ibi su ko mazhabin hanabila da mazhabin hanafiya sai suka ce za a yi kuma a yi shi duk kawai duk mutum in aka ce wane ya mutu yanzu a saudiya to sai a masa salatul ghaib shi yasa yanzu hatta wanda suka rasu a tirmitsitsin nan akwai kasashen da suka rika sa aka yi ta musu salloli a garinsu a kasashen su sai a musu sallah to amma dai wannan ya saba ma abin da yake sunna sunna ita ce ba a ma mutum salatul ga'ibi sai idan ba an tabbatar da ba a mata sallah ba mutumin da ya mutu a makka to kai kuma kana nan tunan jikun wata sallah za ka mishi mutum ya mutu a makka tsakani da Allah mutum ya mutu a makka yana ɗaya daga cikin wuraren da ake tsammanin mutum ya samu husnul khatiba musamman kuma a ce aikin hajji yake yi yub'asu yawmal mu mulabbiya za a tashi shi ranar tashin kiyama yana talbiya to kai kuma da kake nan Najeriya za ka kai masa sallah haka ga an mushi a can ya samu dubbannin mutane duk lokacin da aka ce za a maka sallah a Ka'aba ko a masallacin alisu a Madina miliyoyin mutane ke mutum sallah miliyoyin mutane ke mutum sallah sau da waɗannan masallatan guda biyu tara mutane suke miliyoyi ba ba dubbai ba miliyoyi wani zuban akan faɗa a ce miliyan biyu wani zuban a ce miliyan uku sai ana iya faɗin abin da za a iya kiyata kiyastawa ne amma mutane sun wuce haka to suna zuwa su za su masa sallah to kaga ba za a zo a ce ma mutum kuma salatu ghaiba alhali an masa sallah amma an mutum ya mutu ana tsammanin ba a masa sallah ba me ya asalin salatu ghaib ai hadisin najashi ne mun karanta shi a cikin wannan littafin an najashi sarki ne ashamatu sarkin habasha ne habasha kuma ƙasa ce ta kiristoci sai na ja shi ya musulunta da ya musulunta shi kadai a cikin al'ummarsa suka kawo yu ba su qiyamati umma za a tashi shi a matsayin al'umma shi kadai ya musulunta a cikin mutanensa shikenan manzo Allah sallallahu ya ce yau dan uwanku ya rasu a ƙasarsa ta habasha Allah ya mun wahayi sau da sai manzon su mai tafi da su fili jabir radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa kuntu fi saffin awwali aw thani ina jin ina sahun farko ko sahu na biyu sahu uku manzon Allah ta sama yasa aka yi masu tsawo sahu uku manzon su mai musu su yi masa sallah wa kabbar alaihi arba'a yi masa kabbara hudu to kaga ba a masa sallah a garin su ba habasha ba Ethiopia kaga yanzu ya kasa arna ce to shi yasa manzon sa mai masa sallah saboda ka kauli rajihi ba a ma mutum salatul ghaib sai idan an tabbatar da ba a masa sallah ba amma an masa sallah to kai sai dai ka masa addu'a ka ce Allah gafarta masa Allah ya ji kansa mhm daya biyu shi akwai mitin bayan sallah na'am na'am amma mahaifin shi ta rasu mahaifin shi ya rasu mm. shi da wani duka abubuwa masu hmm. kuma ya rasu ya bar wani abu sannan a ciki yana da ɗan da su da ba yana da yan da ka bari mun zo ai ba mu shiga gaban gadon ba kuma ka ce fa bayi da kowa sai kuma kana ta lissafi waɗanda yake da sun ya ce bai da kowa sai kuma ƙaro lissafi yake ta yi kada baka zo nan gaba ka ce ma har da mama shi ma tana nan ai ba mu zo ba za mu zo akwai a matsala mai rikici da ake ce mata mirasul jaddi ma al'ikwaci gadon kaka tare da yan uwa matsala ce mai rikici a fikihu malamai suka ce akwai maganganu takwas a game da haka mirasul jaddi ma al-ikhwa sannan akwai abin da ake ce masa aljaddul fasid akwai aljaddul sahih akwai la akwai ingantaccen kaka akwai kuma lalataccen kaka lalatacce ba mara kirki ba lalatacce bai da amfani a cikin rabon gado to duk wannan an zo a yi ko dan tattabawa ne haka sai a buga misalai da su sai a gudu hmm, ta yadda ba kwakwale ba za su zafi ba Hmm. a cikin malaman najeriya akwai wanda aka mushi wannan tambaya ce sai an biya shin ana bin ka bashin nefa ko na ruwa sai ka biya ko na nitel a lokacin da ake da nital ko na wani amma a nan matsalar ita ce wani zubin akan yi mutum a ringizo ne babu ka'ida shi mutum bai sha ba kuma sai ko kwakwalwar abin nan kwamfuta tasu ce ta take yin a ringizan <laughs> kuma mai wallahu alamu amma in bashi ne na asali an tabbatar da ya sha to za a biya amma in akwai a ringizo a ciki to sai a je wajen su mazuwan abin sai su tantance ya aka yi wannan kuɗi suka zo haka gida ne ƙila bai wuce ɗan gulab biyu ba ko uku ɗakuna biyu ne kowanne akwai gulab kuma irin waɗannan energy saver ɗin ma yanzu da ba jan wuta suke yi ba shi kenan sai aka tuwo mutum dubu ɗaya ko dubu ɗari da ashirin wani an taɓa tuwowa ya ce to shi ke ne ya ce ma masu abin nan ɗin su zo ya siyar musu da gida sai su masa ciko in sun cire kuɗin su sai su da mashi da kuɗin shi sauran abin da ya rubu to irin wannan misali sai a je sai su tantance wannan shine ita ce magana tafi inganci amma an tabbatar da ya sha ne tabbas ƙa'ida ce na ƙa'ida musamman irin wanda ake ake sawa na wanda ake reading mita tana reading aka tabbatar da ya sha ya sha amma bai biya to wannan sai an biya masa bashi hmm. amma na arin gizo wanda ba ka'ida to sai a je sai su tantance in abin da za su yi su tabbatar da ka'idar wanda ya sha sai a zo sai a biya wanda ya sha amma tabbas ba shi shi ke nan ka shigo ba a taka ba ai mun ce sai da mun za a yi ne ne kan shan jinin amma dai a nan duniya ka aka tambaya ko kullum ka tambayi lahira kafin a tafi ka yi tambaya duniya yanzu me ake ciki a duniya mutum yana da dama a duniya hmm. ba shi dai bala'i manzan da su sama cikin abin da yake neman Allah ya tsare shi da shi akwai bashi sahabbai suka tambaye shi ka cika yawaita annabi sama kana yawaita addu'a Allah ya tsare ka daga shi. bashi manzon su ne ce addainu mahzanatun bil ai bashi bakin ciki ne da daddare mahazanatun billahi na sa mutum ya ta damuwa da daddare sannan kuma da rana mutum ya zo ya taɓoye ya taɓoye ɓoye ba ya son a gan shi zuwa malaman fikihu a cikin zurfin tunaninsu suka ce daga cin abin da ke halasta mu mutum ya zauna a gida ya ƙi zuwa masallacin juma'a ranar juma'a an ba shi dama ya zauna a gida idan ya ji tsoron kada wani mai bin shi bashi da ya gan ya tafke shi kuma bai da abin da zai biya wa kazalika idza khafa an yahbasahu gharimuhu haka ya halarta mutum ya zauna a gida kai ya zo masallacin juma'a in yana jin tsoron mai bin shi bashi da ya zo zai rike shi yace ga Allah ya kawo ka sai ka biya ni hmm? Allah shi tsare mu Allah Allah ka tsare mu daga bashi Allahumma inna na'udhu bika min ad-dayn wa qahr ar-rijal Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته